الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته saduwa الله yau sha takwas ga watan Ramadan dubu guda da dari hudu da arba'in da biyu bayan jiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma ya daidai da talatin ga watan April dubu biyu da ishirin da daya za mu ci gaba da karatun tafsiri kamar da muka saba idan ba manta ba muna cikin suratul zukhruf mun karanta tun daga farkon sura har zuwa aya ta منكر انت عرض آية خمسين دا آية خمسين دايلي موكا فيها إن شاء الله ثم لك يوضا متشتك آية خمسين دا عند الله سبحانه وتعالى يكبر الأبار فرعون عند فرعون يكي سوا الله سبحانه وتعالى يسمنا ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أنا الكريم ولكن أنا أعلم أفلا أم أنا خير من هذا الذي ولا يكاد فلولا ألقي عليك شكرة من ذات أوتاد muna cikin labari akan kisan Nabi Musa da Fir'auna. Allah subhanahu wa ta'ala ya buga mana wannan misali ne ya zama to wato lallashi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sani cewa duk abin da yake fuskanta da shawa. duk wani barazana da suke masa da cin mutunci da wulakanci an yi ma annaba da su gabata irin wannan kuma yadda kamar da muka karanta baya yadda Qurayshawa suke cewa dan me za a saukar da wahayi ga manzo Allah dan me ba a saukar da wahayi da wani babban mutum daga cikin waɗannan alkariyu guda biyu wato tsakanin Makka da Fa'i Makka suna nufin Al-Walid bin muhira. afa suna nufin mutum kamar Urwat bin Mas'ud saboda ka suna ganin me yasa ba saukar da wahayi ga manyan mutane irin waɗannan ba me yasa aka ba ka saukar da wahayi ga manzo Allah wanda shi ba shi da wani gata a cikin su saboda haka Allah subhanahu wataala ya kawo labarin annabi Musa da Fir'auna ya nuna wa manzo Allah irin wannan magana shi ma an yi ma annabi Musa Fir'auna ya yi ma annabi Musa irin wannan magana Allah subhanahu wataala yana cewa wanada Fir'auna fi qawmi fir'auna ya kira a cikin mutanensa qala yace ya qawmi alaysa li mulku misra yace ya ku mutane na shin ba ni ne mulkin misra ba ba ni ne sarki ba wannan kasan ta misra ba karkashin na take ba yace wa hadhihi al-anhar tajri min tahti sannan waɗannan koguna koramu da suke gudana ba karkashina suke ba wasu malamai suka ce da ya ce jirgin ta tahti me yake da haka wasu suka ce ai ya gudanar da ruwan ta wuce ta karkashin fadansa gidan mulkinsa shi yasa yake cewa tana wucewa karkashin gidansa wasu kuma suka ce abin da yake nufi da jirgin ta tahti mana tana gudana ne karkashin ikonsa shi ke sarrafa ta yanda yake so ya ba ya ba da ruwa ga wanda yake so ya hana kuma wanda yake so saboda ka yana nuna cewa ba ni ne sarki ba ba ni ne nake juya al'amura cikin wannan gari ba yace afala tubsirun ba kwa gani ba ka gani girman mulki na da girman iko na ya sake tambayar mutanensa am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun wala yakadu fi ko ko ba ku gan cewa ni ina da fifiko akan wannan mutumin da mani wulakantacce ne yana nufin annabi Musa kenan fa ba ku gan cewa ina da fifiko akan wannan mutumin da wulakantacce ne ba shi da gata ba shi da mulki ba shi da komai wala ya kadu bin sannan kuma da kyar ma yake magana Musa annabi Musa yana da wani nauyi a bakin sa ba ya magana da kyau shi yasa ya kai shi ya roki Allah wahdul uqdatan min lisani yafqahu qawli sannan kuma sanda Allah zai tura shi da kanki yace aka ya hada da Annabi Haruna eh, yace wa Haruna akhi huwa afsahu minni lisana sai da ka Fir'auna ya mai da wannan abu abu izgili ga nan Musa yana cewa ba na da wannan waye kamata ku bi ni da nake da mulki ina da girma ina da komai ina da gaga da wannan da ba shi da komai wulakantacce ne waye kamata ku bi ya sake ce da mutanensa in har annabi ne kamar da yake da wata wasu annabi ne yace fa laula unkiya alaihi ashiratu min zahabi to dan me ba jefa masa da kundaye na zinari ba mana dan me zai zo a cikin wannan hali na talauci ya zai zo da kayan ado a jikinsa na zinari ba kundaye da warwaro a hannunsa misali aw jaa ma'ahu al-mala'ikatu muqtarinin ko kuma ya zo tare da mala'iku suna hade da shi ko kuma suna dafa masa baya me yasa zai zo shi kada in har shi annabi ne kamar da yake dawa to wannan su ne maganganu da fir'auna ya yi ma mutanensa a lokacin da annabi musa ya zo masa da hujjoji bayyana. a maimako ya fuskanci hujjojinsa da hujjojin nasu da irin nashi sai ya mai da magana irin wannan magana wulaganci to su mutanensa ai kamata ne su zauna su yi tunani su yanke hukunci ba a kani magana annabi Musa da kuma maganar Fir'auna wanne ne ya dace su bi to amma kuma ya suka yi za ku ja mutane ce mana فلما

ya yi wasa da hankali ya raina masa hankali da wannan maganganu da ya masa Allah ya ce fa aqa'u su kuma sai suka bi shi Allah ya ce innahu kanu qauman fasiqin lallai sun kasance mutane fasikai da ce su ba fasikai ba da za su yi amfani da hankali ba za su ga fir'auna ya raina masa hankali da yi wannan maganganun banzan ba Allah ya ce falamma asafuna a lokacin da suka sa mu muka fusata muka yi fushi da su in takamna min sai muka yi musu azabar ramuwa fa asrafnahum ajma'in sai muka nufar da su cikin ruwa gaba gidan muka halakar da su da kuma fa ja'alnahum salafan sai muka sanya su zamanto wato magabata ga gaba wa misa wa matalan da kuma su zamanto misali da wa'azi lil akhirin ga mutanen karshe sai da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanda mutanen Makka suke masa irin wannan magana to shi ma annabi Musa Fir'auna da mutanen sa su yi masa irin wannan magana kuma yanda Fir'auna yanda annabi Musa yi hakuri haka Allah subhanahu wa ta'ala ya yi nima manzo Allah shi ma yi hakuri saboda yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba annabi Musa rinjaye akan Fir'auna to haka nan zai ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rinjaye akan mutanen sa da sarki saboda haka wannan yana nuna mana cewa su manyan mutane a cikin gari su ne farko waɗanda suke yin dawon manzannai da kuma annabawa su ne suke tsaya a gaban duk mai kira zuwa gaskiya saboda ne gaskiyar nan da yake kira zuwa gare shi zai taba farki su ko dukiyarsu ko sarautarsu da sarau sai zama su ne farko waɗanda suke a bin manzo ko annabi idan kuma suka bi sai mutane ga magari kuma su bi amma kuma duk wanda yake tunani zai san cewa ya kamata ya hankali ya yi amfani da hankali sa ne ba wai ko ya bar wani ya zai rina masa wayo ya tushe haka ba tare da tunani ba na ولما wannan masallaci mana wannan ma guri babu ma biyama za idza qawmuka minhu ya Allah ce a lokacin da aka buga misali da dan Maryam wato Annabi Isa kenan a lokacin da aka buga misali da Annabi Isa idza qawmuka minhu yasjudun sai ga mutanenka daga wata gare ya yasjudun suna dariya suna izini sun ji daɗi da wannan misali da aka buga abinda wannan aya take magana kai shi ne wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a masallacin Ka'aba tare da al wali bin Al-Mughira yana tare da shi sai wani kuma babba daga cikin manyan kafiran maka ya zo ana kiran shi Al-Nadhr shi mai zai zauna tare da al wali bin Mughira sai manzo Allah ya fara musu yana kiran su zuwa ga addini yana neman su su daina bautan gumaka suna cikin wannan tattaunawa mutanen suka ki imani sai manzo Allah ya karanta musu aya sai suratul anbiya innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha warithun manzo Allah ya ce musu lallai da abin da kuke bautawa na gumaka za ku zama haka ku, jahannam makamashi wutan jahannam an tullaha ne lallai ku masu shiga wutan jahannam wanda Allah ya wannan magana sai ta shi yana tafiya sai wani kuma ya zo daga cikin kafirai ana kiran shi Abdullah bin ah, Al-Zibara yana zuwa sai alwali ibn mujira da annabi ibn hari suka ba shi labari abin da manzo Allah ya fara suna ba shi labari sai ce wallahi ai ina da wani magana da zan yi in rinjaya da maganar nashi da yi suka ce menene za ka ce akan wannan maganar nashi sai ya ce masu idan har wannan aya da manzo Allah ya karanta cewa su da abin da suke bautawa za su ga cikin wuta yace in dai har haka ne to ai kiristoci suna bauta wa annabi Isa kuma yahudawa suna bauta wa zai kenan annabi Isa ma zai da wuta jahannam ko ba ka tun da Allah ce da ku da abin da kuke bauta wa za ku mutu shi kusan jahannam kenan annabi Isa ma zai da wutan ko zai ma zai da wutan jahannam in ku ba za su shiga ba to mu ma da ku ba kan mu zan shiga kun fahimci da bayani sai ya ma ma'ana ya kama maza Allah da wannan magana to da ya yi wannan magana ne wannan misali da ya buga da annabi Isa shine Allah ya ce za ka buga minhu yasjudu wannan magana sai ya sa su suka fara dariya suna ta kinji da abu ya musu daji sun samu hujja akan manzo Allah su alaihi ina wata magana to da suka zo suka kira manzo Allah suka yi masa wannan magana sai manzo Allah ya ce da su كل من أحب أن يعبد من دون الله فهو مع من عبده في جهنم duk wanda shi ne yake so a bauta masa bayan Allah subhanahu wataala shi yake kira mutane da su bauta masa ko kuma mutane suna bauta masa bai hana su ba yi dadi da abin da suke yi to irin wannan shi ne abin wanda nake nufi da shi da wanda suka bauta masa suna cikin sajanan amma wanda mutane suka bauta masa ba shi ne yake su yi masa ba ko kuma sun yi yana nan a raye lokaci kuma ya hana su ko kuma baya na kuma amma da lokacin da yake nan ba shi yake a yi masa ba to irin wannan baya ya da wanda da suka bauta masa ina mata magana da manzo Allah ya masa wannan bayani nan take kuma Allah ya sake saukar da aya a cikin sautul anbiya ne. Allah ya ce innal ladina sabaqat lahum minal husna ulaika anha mubadun wannan aya ta sauka ne ta gaskanta magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ke innal ladina sabaqat lahum minnal husna lalle wadanda kalman mai kyau daga gare mu ya riga ya gabata akan su mana kalma mai kyau na cewa su waɗannan bayan Allah ne na kwarai ba za su kauta jana ba ba za su kauta jana ba Allah ce waɗannan ulaika anha mubadu waɗannan za a nesanta su daga wutan jahannama ina maka magana wannan shine abin da ayar take magana a kai sai Allah ya tabbatar masa cewa ai annabi Isa ba shi yake mutane su bauta masa ba Uzairu ba shi yake mutane su bauta masa ba haka nan kuma wadansu wadansu daga cikin Qurayshawa da suke bautawa mala'iku su ma suna ganin in haka na adam mala'iku za su shiga cikin wutar jahannama a sai ce waɗannan mala'iku su ma ba sa ciki saboda ai duka ba su suka nema mutane su bauta masu ba Allah ce wa qalu a alihatuna khairun amhu cikin maganganunsu da suka yi sai suka ce a ali hatuna shin alloli mu awwal muke bautawa gumakan nan su ne suke su ne suke da fifiko amhu ko kuma shi annabi Isa ne tsakanin su wane ne yake da fifiko suna tambayar manzo Allah idan ka ce annabi Isa ne to shi ke da mu ba dawo ba inda annabi Isa zai shiga wuta to ba da damuwa mun ba mu dawo ko shiga tare da shi ba in kuma ka ce a'a ba zai shiga ba to mu ba za mu shiga ba Allah yake da manzo Allah yake ma darabu laka illa jadala wannan misali da suke buga maka da shi mana da da Isa ba su buga maka wannan misali ba a face kawai dan jayayya bal hum qaumun khasimun allati a ai su mutane ne masu yawan jayayya bi ma'ana jayayya ne kawai yasa suka buga ma manzo Allah wannan misali da Annabi Isa in ba haka ba su da kansu sun san cewa wannan aya cikin suratul anbiya ba ta magana akan irin su annabi Isa da Uzairu saboda mai ai larabawa ne suna jin larabci sun san harshen larabci sun san cewa aya ba ta nufi mutum mai hankali tunda Allah ya ce innakum wa ma ta'buduna da ku da abubuwan da kuke bautawa bai ce innakum wa man ta'buduna ba akwai bambanci tsakanin ma ta'buduna da man ta'buduna saboda haka tun da Allah bai ce na kuma manta ta'buduna ba sun san cewa wannan aya ba ta magana kan Nabi Isa ba ta magana kan Uzair amma kawai saboda jayayya shi yasa suka yi wannan tarihi suka kawo wannan magana shi yasa Allah ce ma barakum laka illa hidna ba su buga maka wannan misali ba a fashi kawai dan jayayya ba ka su san su san shi ban qawmun khasmun a su mutane ne fa masu yawan jayayya annabi shi annabi Isa in huwa illa abdu shi ba kowa ba a face bawa ba Allah ba annabi Isa ba kuma dan Allah bane shi bawa ne an'amna alayhi bawa ne wanda muka yi masa ni'ima wa ja'alnahu masalan li bani Isra'il kuma mun sanya shi zama to misali ga bani Isra'ila Allah ya annabi annabi Isa bawa ne mu yi masa ni'ima wani wani ni'ima ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ma annabi Isa shine Allah ya masa nemomi da dama daga ciki shine ba shi iko yayi magana tun yana jariri nabi yana dan yaro a jariri yayi magana ko ba ka wani daga cikin nemomi Allah gare shi Allah ya ba shi annabci da manzanci Allah ya sauka musu da littafi Allah ya ba shi mu'jizozi da dama wanda ya yi abubuwan da suka saba al'ada kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana bayani a cikin suratul ma'ida التي قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك التي يا قيد عيسى بن مريم كتنا نعمومنا أكنك منين نعمومنك التي إذ أيدتك في القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا lokacin da muka karfafa ka da rohul Kudu, ka zama to kana ma mutane magana kana cikin tsumman jariri wa kahala da kuma bayan ka girma kar zama dattijo mun ba ka iko kai magana da mutane Allah ce wa iz allamtuka alkitaba wa والتوراة والإنجيل wa والتوراة والإنجيل Kana kuma ka tuna daga cikin nimomina lokacin da na sanar da kai littafi da hikima da littafi a taura da kuma littafi injila duka wana da cikin nimomi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba Allah subhanahu wa ta'ala ke ce masa wa id takhluqu min at-tin ka hay'ati at-tayr bi kuma a lokacin da kana yin halitta a suran tsuntsu da izini na fantan fuku fiha fa yakunu tayran bi sai ka hura iska a ciki sai ya zama tsuntsu da izinina mana zai zo ne fa yayi halittan tsuntsu da laka sai ya hura a ciki sai kuma ta tashi ta zama tsuntsu na haifa haka tana yawo mutane su yi mamaki wannan mu'jiza yadda da Allah subhanahu wataala ya ba annabi Isa ko ba ka bane Allah ce wa iz tukhrijul mauta bi izni a kafin wannan Allah ce wa tubriul akmaha wal abrasa bi izni kana warkar da makahu da kuma wanda yake fama da ciwon kuturta dukkan su ka iya warke su duka amma bi izni da izni na kake wannan wa iz tukhrijul mauta bi idni sannan kuma kana fitar da matattu ga mutum ya mutu ka ce shi ya tashi ka raya da shi kuma ya tashi ya rayu duk wannan bi idni da idnina to raka waɗannan abubuwa su ne ni'imomi da Allah subhanahu wata'ala zuwa karshen wannan aya ni'imomi da Allah subhanahu ya yi ma annabi Isa kuma duka kamar da muka karanta yanzu duka kowanne sai da Allah ya ce bi mana da izini na ne kake wannan ba wai da karfin ka bane saboda annabi isa ba kowa bane a face bawa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne masa wannan nema sannan kuma Allah ya sanya ke zama to mai misali ga bani Isra'il ma'ana misali wanda yake nuna ma bani Isra'il kudura Allah subhanahu wa ta'ala da ikonsa ta fiskan cewa Allah ya yi halitta annabi Isa da uwa ba tare da uba ba ina ba ta gare wannan kudura Allah subhanahu wa ta'ala ne kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi halitta annabi Adam ba uwa ba uba kuma ya halittan na hawa ta fiskan uba amma ba uwa Don raka duk wannan Allah subhanahu wataala shi ke yi duka suna nuna ikon sa ne da kudurarsa Allah ce walau na sha Allah ce damun so la ja'alna minkum mala'ikatan fil ardi yakhluqun da Damun so damun sanya a madadinku minkum ana ai badalakum a madadin ku da mun sanya mala'iku fil ard a bayan kasa ya khulufu su zama su ne masu maye gurbin eh, a maimakon mutane sai mu sa mala'iku bi ma'ana waɗannan mala'iku da waɗansu daga cikin suke bautawa su ma bayin ne kawai mun daukaka su ne muka sanya su a sama da mun so da su ne muka sanya a kasa suna rayu su zama to za su bauta mana ba za su shirka ba kamar da ku kuke yi saboda duk wannan yana nuna ikon Allah Allah subhanahu wa ta'ala shi ke sarrafa al'amura cikin sama da kasa wadannan bayinsa mala'iku ko annabi Isa ko Ubairu da mutane suke fotawa duka ba kowa bane bayin Allah subhanahu wa ta'ala na'am وإنه لعلم الساعة فلا تمترن بها

قال وإن جئتم بالحكمة ولأبين لكم subhanahu wa ta'ala yake mana wa innahu lallai shi shiwa shi annabi Isa da ilmul lisa wani ilimi ne na lokacin tashin kiyama bi ma'ana annabi Isa alama ne daga cikin alamomin tashin kiyama fala tamtarun biha saboda haka kada ku yi kwakwanto game da ita game da zuwa annabi Isa ko kuma game da tashin ranar eh, alkiyama wattabi'un Allah ya ku ne ku bi hanya na hadha siratu mustaqim wannan shine tafarki madaidaici saboda haka zuwa annabi Isa a karshen duniya shi ma alama ne da cikin manyan alamomin tashin kiyama saboda Qur'ani ya tabbatar da cewa annabi Isa bai mutu ba zai dawo ina fata mun zai dawo a karshen duniya kuma shi ne zai kashe a ah, masihu dajjal ina masa ba da hadisi da dama sun tabbatar da wannan idan ya zo a cikin isa idan ya sauka daga sama ta biyu tun da a sama ta biyu sai yake yanzu haka a lokacin idan ya sauko ba zai zo ba ne a matsayin wani annabi samu ko kuma ya zo da sabon shari'a a'a zai zo ne ya bi shari'a na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina fata mun yawa zai zo ne a matsayin a bawan Allah ya zo ya bi shari'a na Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan ya zo ya mutu a nan duniya a bibi ina ba tabbato da yanzu haka zai mutu to haka zai zo a wani lokaci bayan ya kashe masihu da jan sai ya zo ya mutu kuma a bibi a duniya Allah ce fala tan karo da biya. kada ku shakka game da wannan kada ku shakka game da zuwan tashin kiyama ko kuma zuwan annabi Isa hada siratu wattabi'u kubini hada siratu mustaqim wannan shine tafarkin madadi Allah ce wala yasuddannakum shaytan kada ku bar shaitan ya kange ku daga bin hanya Allah innahu lakum adu mubin lallai shi shaitan gare ku makiyi ne mubin ne bayyana yayyansa a gare ku Allah ce ma jaa Isa bil bayyana, to a lokacin da Annabi Isa ya zo wa mutanensa da hujjoji bayyana Kala ya ce da mutanensa duk wanda bil hikma hakika lallai ni na zo muku da hikima ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه كما نازون دومين بينا لكم ما شيء تتأول كي صعبان أكيدا يا زون يا حلال تامس وصل تتأول تتسابع الثورة يا حرم تامس كما يبين لكم أول كي صعبان أكيدا كما إذا تتسابع الثورة سيجد فاتقوا الله وجزوا الله وأطيعون كما قلوب كل شيء ku biyayya yake musu inna allaha huwa rabb lalle Allah subhanahu wa ta'ala shine ubangijina wa rabbukum kuma shine ubangijinku fa'budu saboda haka ku bauta masa shi kada ki hada siratu mustaqim wannan shine tabarkin madadi saboda haka wannan shine da'awar Annabi Isa sallallahu alaihi wasallam ina fata mutane wannan shine da'awar Annabi Isa shi ma ya kira mutane ne zuwa ga tauhidi bai kira mutane zuwa ga su bauta masa ba ko kuma su dauke shi a matsayin dan Allah ko kuma su dauke shi da shi da mahaifiyarsa a matsayin abubuwan bauta a'a ya ce da su inna allaha huwa rabbi wa rabbukum lalle Allah shine ubangiji na kuma shine ubangiji fa'budu ku bauta masa shi kadai yace hadha siratul mustaqim wannan shine tabbacin madadi ga duk wanda yake so ya yi a cikin to ya kamata ya kare ta Allah ya yi iman da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون

allazi fahtalafa al-ahbab min bainihim sai kungiyoyi suka yi sabani a tsakanin su mana kungiyoyi addinin nasara suka yi sabani tsakanin su game da annabi Isa bayan annabi Isa ya ga su karara inna allaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu amma kuma duk da haka bayan mutuwarsa sai suka yi sabani a tsakanin su game da shi wasu daga cikin su suka ce Allah ne wasu daga cikin suka ce dan Allah ne wasu daga cikin su suka ce da shi da mahaifiyarsa duka abubuwan mutane ne to Allah yake fa wailu lil ladina zalamu min azab yawmin alim Allah yake to gore na azabin yini ne radaki ya tabbata ga waɗanda suka yi zalunci saboda wannan maganganun da suke yi shirka kuma shirka shine mafi girman zalunci saboda duk ne wannan magana to azaba na gini mai rabi ranar tashin kiyama kenan ya tabbata a gare shi allati hal na illa sa'ata an ta'tiyahum baghtatan wa hum la yashurun wadannan kafiran da ba za su imani ba to hal na illa sa'ata babu wani abu da suke jira kuma sai dai ranar tashin kiyama an ya'tiyahum suna jiran sa ya zo masu baghtatan kwatam ba zato wa hum la yashurun alhali ba su sani ba saboda haka nan za ta zo masu suna cikin wannan halin da suke ciki suna cikin jin daɗi su da nishadi sun bar Allah sun manta da Allah sai kwatam tashin kiyama ta auku a kansu Allah ke al-akhla yawma idin Allah ke masoya yawma idin a wannan rana a ran tashin kiyama ba'dhum li ba'd adu sashin su ga sashi za su mutu maki maki ga juna innal muttaqin sai dai masu takawa bi ma'ana duk wani soyayya da mutane za su kulla a nan duniya in dai ba dan Allah suka yi ba a ranar tashi kiyama wannan soyayya za ta koma kiyayya tsakani sai dai masu takawa waɗanda suka so juna saboda Allah su ne soyayyar su zai ci gaba har zuwa ranar tashi kiyama har zuwa cikin aljanna amma duk wani soyayya da mutane suka kulla a nan duniya in dai ba dan Allah aka yi ba to a ran tashin kiyama wannan alaka za ta koma alakan kiyayya shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisin ne bakwai wadanda za su samu inuwa Allah a ran da babu inuwa ta inuwa Allah da daga su yake ne yake akwai mutane ne sahabbatullah wadanda suka so juna da Allah suna haduwa ne akan wannan suna raguwa ne akan wannan su ma suna da cikin za su samu inuwa Allah a ran tashin kiyama a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi cewa ba akwai sabuwa guda uku wanda duk wanda ya same shi a cikin sa to hakika ya dandana imani menene wannan abubuwa guda uku yake na farko shine mutum ya so Allah ya zama to Allah da manzansa ya fi son su sama da komai a rayuwarsa ya fi son Allah da manzansa sama da komai a rayuwarsa wannan shine abu na farko abu na biyu shine ne ya so dan uwansa musulmi ba dan komai ba a sabi da Allah shi ne soyayya da Allah abu na uku shi ne ne mutum ya wato ya ki ya koma kafirci bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya tsere shi daga daga daga daga gare shi kamar da zai ki zai kyama a jefa shi a cikin wuta to idan mutum ya samu wannan abubuwa cikin ransa abubuwa guda uku a ransa to a hakika ya dangana wato tsarin imani saboda haka duk wanda ya yana da cewa ya kamata in ma za mu kulla wata alaka na soyayya tsakanin mu da ƴan uwanmu ya kamata ya zama to saboda Allah da haka ne wannan wannan shi ne abin da zai amfane mu a ranar tashin kiyama na يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم الذين آمنوا بآياتنا وكانوا subhanahu wa ta'ala ya muna bayani halin da mu'minai bayin sa nagari za su shiga a ran tashin kiyama a lokacin da ana cikin firgici da tsoro a ran tashin kiyama a daidai wannan lokacin Allah zai ce da bayinsa ya ce ya ibadi la khawfun alaykum al-yawm wala antum tahzanun annabi ya ku bayina la khawfu alaykum babu tsoro akan ku a yau wala antum tahzanun kuma ku ba za ku samu ni bakin ciki ba idan Allah subhanahu wataala ya wannan magana kowa zai so a ce shi yana da cikin bayin Allah waɗanda ba za su samu tsoro ba ko ba su samu bakin ciki ba to sai Allah ya ware wa yake nufi saboda da yake ya da ai kowa ya shiga ya kuma yi kowa ba wasa ne kowa ba ne saboda kowa zai tsammani ina ma ce shi mana da cikin waɗanda ba za su samu tsoro ba ba su samu bakin ciki ba sai Allah ya ware su waye waɗannan bayin nasa ita allazina am su ne waɗanda suka yi imani bi ayatina da ayoyi su imani da alqur'ani su imani da manzon Allah da sauran wa Kano Musulmi, kuma suka kasance musulmai sun yi kauya ga Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan za a ce musu udkhulul jannata ku shiga gidan aljanna antum wa azwajukum da ku da matayen tuhbarun za a girmama ku za ku samu farin ciki a gidan aljanna yutafu alaihim bi sihafin za a dinga yawo a kansu bi sihafin da akusa min zahab na zinari wa akwa da kuma kokuna, su ma na zinari wa fiha ma tashtahihi al-anfus sannan kuma cikin aljanna akwai duk abin da rayuka ke marmarinsa ko abin da rayuka ke shawarsa wa talassul ayu kuma duk abin da idanu ke jin daɗi gani ina ba tan gani duk abin da rabu yana so zai samu duk abin da mutum zai ida da gani zai gani cikin aljanna wa antum fiha khalidun sannan kuma kare da haka shine za ku zama masu dawwama a cikin aljanna Allah ce wa tilkal jannatu allati uritumuha bima kuntum ta'malun Allah ya wannan shine gidan aljanna wanda aka gadar muku da ita da abinda ku kasance kuna aikatawa Allah ce wancan shine gidan aljanna da aka gadar muku da ita kalmar gadar muku da ita malum suka ce dan me za a ce an gadar muku da gidan aljanna tunda idan aka ce gazo ai ana nufin abinda wani ya mallake shi tukuna sannan bayan baya nan sai kai ka zo ka samu a wannan ce ma'anin gado ba to a gidan aljanna wane ne ya mallaki gidan aljanna kafin su ne su samu kun fahimci wannan matsala? to malam suka ce a'a ba wanda ya shiga aljanna kafin ne su shiga ko ba haka bane saboda haka ba wai gidan na wani bane wani ya riga amfani da kafin a ba ne a abinda ayar take nufi shine ai kowa yana da mazauni a gidan aljanna yana kuma da mazauni a gidan wuta saboda ka kafiran da za su shiga wuta idan suka shiga wuta mazauni su inda ya kamata a ba su a gidan aljanna sai a ba mumine sai zama to mumine sun ci gado su a gidan aljanna ina mata magana asali an ware shi ne dan a ba waɗannan amma tun da ba su samu sa sun shiga aljanna ba sai musulmai su gada su shiga da waɗannan gidaje shine ma'ana muha bima kuntum ta'malu wanda aka gidan aljanna wanda aka gadar muku da ita da saboda abin da kasance kuna aikatawa allati lakum fiha fatihatun kathira kuna da duk kuna da wato ƴaƴan itacen marmari da yawa a cikin aljanna ku. Min minha taqulu wanda daga gare su za ku dinga ci saboda wannan shine nimomin da mu'minai za ku samu bayan sun shiga cikin gidan aljanna Allah subhanahu wa ta'ala ya samu da za mu tsaya nan abin da makaranta dai Allah ba mu ladansa inda kuma muka yi kuskure Allah ya mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam ya tambaya Thank you.